الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da tafsirin mu na watan Ramadan shekara 1442 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wanda ya daidai da shekara 2021 miladiya yau insha Allah za mu yi majalasi na shida ko muna cikin suratun nisa'i Da jiya mun tsaya a ƙarshen ayata saba'in, yau kuma insha Allah za mu tashi a farkon saba'in da 71 inda ubangiji ta alaƙi cewa ya allazina amanu zo hidrakum يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ubangiji ta'ala yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani ku zo hijrakum ku rike tsaronku ku ɗauki mataki na kare kanku kar ku sake wa abokanin gabanku su zo su mamaye ku ba tare da kun sani ba San firo tubatin ku tafi yaƙi jama'a jama'a abin firo jami'a ko ku tafi gaba ɗayanku ku yi runduna dukkaninku ku fita yaƙi domin yakan kafirai a nan ubangiji subhanahu wataala yana shiryar da bayinsa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wanda suka biyo bayansu cewa kar su kuskura su saki wa kafurai ta yanda za su zo su mamaye su ba tare da sun sani ba wani ya zama kawai suna cikin shirin ko ta kwana suna cikin shiri suna rike da makamansu kamar yadda ubangiji ta ala faɗa a cikin suratul anfal yace wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khairi turhibuna bihi wallahi wa aduwakum ku musu shiri ku yi musu tanadi gwargwadon yadda za ku iya na karfi da kuma daure dawakai na yaki. ku tanadi makamai a hannunku ku daure dawakanku ku musu training domin ku tsorata masu gaba da ubangiji ta'ala da kuma abokanin gabanku da haka kullum ku zama kuna shiri shi amfani shirin abokin gaban ka zai ji tsoronka. ka za ka zauna lafiya da shi amma idan ya gaba ka shirya ba ya san zai iya maka kwaf ɗaya ko in ya latsa ka zai ci galba a kanka za ka ji tsoro to shi kenan ya samu lagonka ya sa sabon manzala ta sama kullum cikin shiri suke da makamansu lokacin da suka koma madina kowa ba a kwanciya sai da makami sai da makami yake kwanciya saboda kare kansa lokacin da ubangiji ala ya saukar da summa na yau yawma izin anin na'im ubangiji ta ya ce Allah sai ya tambaye ku dangane da ni'imomin da ya muku sai sabai suka ci yara wace ni'ima za a tambaye mu a kanta. mu fa abinci ma mai kyau ba ma samu dibino kawai muke ci muna shan ruwa sannan kowa akwai a kan kafaɗansa bai isa ajiye ba sau daga abokanin gaba suna fuskantar mu su sa ce inna zalika sayqunu tabbas ko za a tambaye ku ne dino da ruwan ma za a tambaye ka to haka sabban manzo Allah sama suke suna cikin shiri idan baka shirya abokin gabanka ba to kuma shi zai shiri a kanka to sai ubangiji ta halaki su shirya su tanadi makamai na yaki idan za su fita yakin kuma su fita kala biyu su fita saraya da gazwat saraya shine wato jama'a jama'a kar su fita gaba ɗaya wani lokacin a haɗa wata runduna na yaƙi sai a shugabantar musu da mutum ɗaya shi nan sai su je su yaƙin tun yaƙin bai kai a masa taron dangi ba shine ma'anan infiro subatin wato ku tafi kuna ainihin wato jama'a jama'a kar ku tafi gaba ɗaya a infiro jami'an ko kuma ku tafi wato gaba ɗayan ku shine a cikin yaƙin gaba ɗaya tare da manzon Allah sallallahu alaihi sallam wanda hakan din kuma ya faru da yawa kamar yaƙin badar yakin uhudu yakin ahzab fatahu makka ta gaba ɗaya ne amma akwai yakukan da ba a tafi gaba ɗaya ba kamar yakin mu'ta da sauransu to haka ake so wani lokacin sai ku tura yan jama'a kaɗan su je su ci dogo a kan kafuran kaga za su ji tsoro to wannan in gaba ɗayan su sun fito kuma yaya kenan wani lokacin kuma in sun taru suna da ƙarfi to ku fita gaba ɗaya domin ku je ku nuna musu kuskurensu ubangiji ta'ala ya ce wa inna minkum tabbas daga cikinku laman la yubaddi anna akwai wanda kuma yake cinkiri idan an zo a za a tafi yakin sai kaga shi ba son tafiya kuma yana hana wani ma ya tafi ko dai akwai munafurci a zuciyarsa ko imaninsa bai rauni ne sai kaga ma za a fita yakin shi kokarin buya yake kar a ganshi a ci a fita da shi sai kaga yana ma kokarin sawa wani ra'ayi shi ma kar ya je jihadi din lalle daga cikin ku akwai irin waɗannan in asabatkum musibatun idan musiba ta same ku kuka je wajen yakin aka ci galba a kanku abokanin gabanku suka ji muku rauni kala sai ka ji yana cewa kad an amallahu alayya ni kan Allah ya mini gidar dogo Allah ya yi mini ni'ima illam akum ma'ahum shahida don ban kasance mai halartar yakin tafi da su ba sai ka je yana murna wai ai shi bai samu ma wanda bai je yakin ba ma murna yake yi saboda shi bai sha wahala ba tun da bai riga ya fita ba to shi munafiki wannan din gani yake wai imani yana lissafa wannan daga cikin ni'imomin da ubangiji ta alayi Ubangiji ta ala yana ba mu labarin munafukai waɗanda ba sa zuwa yaƙi kuma ba sa son je yaƙi. To idan ba su je yaƙin ba sai aka ce aka ci galba akan musulmi aka ji musu rauni aka ci nasara a kansu suka ji suna cewa tab wallahi ni ka Allah ya mini ni'ima da ban je wannan yakin ba wai Allah ya masa kidar dogo ina lissafa wannan daga cikin ni'imomin ubangiji subhanahu wataala alhalin kuma asara yayi yayi asarar lada mai girma a wajen ubangiji ta'ala kuma ni'imomin da Allah ya tanada wa bayansa idan sun yi shahada a wajen idan ko sun yi nasara akwai lada babba da ubangiji ta'ala wato ainihin ya tanada musu amma shi gani yake shi da yake kawai duniyan ne a gabansa tun da dai shi ba a ƙurzane shi ba sai ce Allah ya taimaki shi wannan ko ba taimako ba ne jarrabawa ne na ubangiji subhanahu wataala sai Allah ta'ala ce wala in asabakum fablun ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما وإن أصابكم فضل إنكم in asabakum fablun wato minallahi daga wajen ubangiji ta'ala ne nasara akan kafuran da ganima da ya kulanna, za ka ji suna cewa ya laita ni kuntu ma'ahum ina ma ina tare da su ina ma na je yakin nan tare da su fa afuzu azima in samu da bore bo mai girma shi ne ganima sai ka ji yana cewa ina ma da na je jihadin nan domin in samu da bo mai girma saboda shi dama damuwansa duniya kawai sai wata jumla a yi tirabiya wanda da gangan na tsallake ta wanda ubangiji ta lace ka allamta kun baina kun wa baina kun mawadda idan ba su je in ba su je yakin ba ka ci galba a kanku sai su ce kai su ka Allah ya taimake su gara da ba su je ba Allah ya musu ni'ima idan kuma kuka suka kuka je yakin kuka yi nasara kuka samu ganima sai su ce ina ma da sun je su ma su samu ganima wato wato suna suna murna da abin da yake faruwa da ku na bakin ciki sai su gode wa Allah cewa so ba su je ba idan kuma kun samu abin farin ciki sai su ji haushi me yasa su ba su je suka samu wannan bon ganima Allah ta'ala ya ce suna muku irin wannan mu'amalan allam takum bainakum wa bainahu mawadda kai ka ce babu wata soyayya tsakaninku da shi kadan irin wannan magana amma babu sanayya kaman babu abokantaka a tsakaninku kaman da baya ikirarin cewa shi musulmi ne dan uwan musulmi amma kuma yana faɗan irin wannan magana an sha wahala ya ce a shi ya gode Allah da bai je ba an samu gani ba kawai a ina ma da ya je shi ma da ya samu gani to kaga munafiki kenan saboda matukar abin da suke so shine duniya kawai ita suka sa a gaba su ba lahira ne a gaban su ba su samu abin duniyan shine burin su minkum man yuridu duniya, wa minkum man yuridu al-akhirah su sabban su ma lahira suke so lahira suke nema amma munafiki shi duniya ita ce ita ce a gabanta a gabansa duniya ko ba wani abu ba ne? idan ka ce ita ce ka sa a gaba kuma ka yankawa kanka kazar wahala kuma dole sai ka sha romunta ba zan ci Allah ya yanka maka bayan da ba shi yake faɗa saboda haka idan ka ce za ka duniya ita ne a gabanka to bakin ka haɗu da bakin ciki amma idan ka ce lahira ita ka sa a gaba kana neman duniya don rufin asiri ba za ka samu tsawon da kwanciyar hankali manzala ta sama a cikin sa'idin a cikin hadisin bukhari yake sa'ida ta'isa abdu dinari wad dirhami wal qatifati wal khamisati in udiya rabiya wa in lam yuta lam yurba lan yarba yace duk mai bautawa kuɗi ya shiga uku bawan dinari da dirhami ya sha wahala bawan riga bawan furko bawan riga idan an bashi sai ya gamsu in ba bashi ba kuma sai ya fushi da ubangiji ta ya ce Allah bai bashi ba to da aka in ka shi a cikin nitsuwa ya samu abun duniya ne da zaran an jarabe shi bai samu wata yan riba ba to a lokacin kuwa zai fushi da ubangiji subhanahu wataala to shi yasa kullum yana cikin damuwa da tashin hankali saboda duniyar kawai ita yasa a gaba babu ruwansa wato ainihin lahira daga cikin mutane akwai wanda yake ganin kawai in ka samu duniya ka gama yin arziki ai kyau ko a yanzu yana da tsoron Allah sana karuwa duka wannan ba shi ina samun abu ufa'idati wa mali wa taqwallahi aula masaf kaza nayi kaza amma ba duba tsoron Allah tsoron wato ainihin ibada ko zai lissafa ko ya kamata ya kula da shi nan hayat الحياة الدنيا وإن Allah ta'ala ce wannan face wasa ne da wurgi haka yadda ka san a fara wasan kwallo kam ya ce tashi yanzu kana gani ne ka gashi kenan lahira ubangiji ka ciki da lahiran ka duniyar ka suna na Oh. جمع له شمله zuciyarsa dan abin da ya samu ya ishe shi da Allah ta'ala ya komai da sai kaga ya kai komai kuma a duniyan nan duniya kuma dai baka isa ka mutu ba sai ka cinye arziki ka za ka cinye shi a duniya ba ma dan na hamma ba alaihi sham a duniya illa ma kujira lahu duk wanda sanya masa talaucinsa a tsaka ya dinga an wani ya yi gida iri kaza wani ya samu mota iri kaza wani ya sa riga iri kaza shi ma ina ma ya samu irin wannan sai yana gani ya yi gida mai kyau kawai sai Allah ya nuna masa wani gidan da ya fi nasa hankalin sai tashi ina ma ya samu irin wannan ina ga yadin ina fitowa sai Allah ya nuna masa wani wanda ya sa riga wanda ya fi tasa sai kuma ya shiga damuwa ina shi ma zai dinka irin wannan ina ga ya ce mota mai kyau yana hawanta sai Allah ya killa idonsa ya zuwa ga wata mota ya zuwa ga wani mutum wanda sai mota wanda ta fita sa hakan nan duk abun da ya samu na duniya sai Allah ya nuna masa abun da ya fi nasa din shikenan kuma sai sa ta dawo akan wannan abu. shine Allah ya sanya talaucin sa tsakanin idanunsa sai kuma ya shiga damuwa fa gashi yana da shi wanda ya fi na dubbunin mutane wani ma yana neman ya samu hali irin nasa ya samu wadata irin nasa to amma shi kuma yana cikin damuwa da tashi hankali saboda bai kai wani wadata ba bai kai wani walwala ba bai kai wani riga ko mota ko kadarori ba wani ma kadarori ne kawai yake duba wani yana da kadara ta kai kaza gidaje sun kai ɗari kaza ko saba'in ko talatin ina son shi ma ina ma ya samu irin wannan ina da motoci sun kai kaza filaye sun kai kaza wallahi wannan sai hana shi kwanciyar hankali kuma ya hana shi jin daɗin dukiyar tasa in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ina Allah bai bashi wadatar zuci ba ya sa masa talauci a idonsa sai hange hange da kalle kalle sannan kuma maza su haɗi sai Allah ya tarwata masa al'amuransa sai ya zama komi nasa sai ya ga can ya wargaje can ya zama bai mar seti ba yana son can ya yi seti sai can din ya yi seti sai can kuma ya wargaje yana ƙoƙarin haɗa wancan can ɗin ma sai haɗuwa sai ya ga can kuma ya sake balle masa ya samu baraka a can ya samu asara a can nan bai yi saiti ba wannan harkar tana da matsala bari in mai da yana dawa nan can din kuma sai zama ya samu matsala shikenan Allah ya jarabe shi tun da yake duniya yake so to shikenan ya yanka wa kansa ya yanka wa kansa kazan wahala kuma dole sai ya sharo monta babu yanda iya sannan manzo sun ya sai fa atat fala ta'tihi min ad-dunya illa ma qaddara lahu ba abin da zai zo masa na duniya sai abin da aka kaddara masa kuma duk wannan buga-bugan abin da Allah ya kaddara maka shi ka samu ba ka ƙetare arzikinka ba ka kasa isa banka. iya arzikin da Allah ya tsaga maka ba za ka saka ƙetare shi ba duk kokarinka duk himmanka duk damuwanka kuma ba za ka kasa isa banka ba in ka ce addinin za ka yi ma banka na duniyan sai ya zo maka ko yana so ko baya so wannan ita ce sifa irin ta mumini to amma munafiki shi a'a duniyan kawai yake bukata ita ce yasa a gaba in zai je jihadi ma aikin addini ne amma duniya zai je in yadda za a samu abin duniya zai je in ba za a samu ba zai koma gida ya zauna in abun ya bada shi kuma ya zo ta nadama dama akan fije ba sai ya kamata mu ji tsoron Allah mu koma zuwa ga Allah subhanahu wataala mu karkatar da zukatan mu zuwa ga lahira fiye da duniya duniyan kuma ko baka daga hankalinka akan ta ba wallahi tallahi abin da Allah ya kaddara maka sai ka same shi kuma duk yanda ka daga hankalinka wallahi abin da Allah bai kaddara maka ba baraka samu ba me ya rage maka ka bai da hankalinka zuwa ga lahira wanda duk wanda ya neme ta ita kuma zai same ta jin daɗi ne kuma na har abadan abada babu ran da zai yanke sai Allah ta'ala ya ce falyukati فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة bil بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وبنجي تعالى فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة الذين يشرون الحياة الدنيا ما سسيت الرأي والدنيا بالآخرة سكرة الآخرة فليقاتل في سبيل الله su don ɗaukaka addinin Allah idan ka zama yana zuwa jihadi yana zuwa yaƙi wa ya sai da rayuwar su ne ya karbi lahira wato lahira ya fifita a kan duniya wa man yuqatil fi sabilillah ubangiji ta lati dukkan wanda yake yaƙi don ɗaukaka addinin Allah fa yuqtal ko a kashe shi aw ya gale ko ya ci galba akan kafuran yayi nasara fa sawfa nutihi ajran azima da sannu za mu bashi lada mai girma in ji ubangiji subhanahu wataala ita ce aljanna wato a nan, ubangiji ta'ala yana nuna mana babu mai iya jihadi fi sabilillahi sai wanda ya fifita rayuwar duniya rayuwar lahira a ta duniya amma za ka iya samun wani kuma ya ce ya yi jihadi ya yi yaƙi amma kuma duniya yake so to amma yaƙin nasa ba na fi sabilillahi wani sai Allah ta ce fi sabilillahi wato yaƙi tsakani da Allah in ka ga mutum yana yana yana yin sa to yana da ikhlasi tsakaninsa da Allah yake yin al'amuransa zai ba da dukiyansa ya ba da rayukansa akan ya samu lahirarsa ya yi jihadi ya samu shahada ko yi nasara wannan kamar yadda ubangiji ta ala faɗa cikin suratul tauba inna allaha inna allaha ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna yuqatiluna fi sabilillahi فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيئكم الذي بايعتم فيه وذلك وذلك الفوز العظيم ubangiji ta'ala ya ce Allah ta'ala ya sayi rayukan muminai domin su je suyi jihadi fi sabilillahi. inna Allah ashtara anfusahum wa amwalahum da dukiyanka da ranka in kai mumini ne Allah ya siya yaushe zai biya ka in ka je lahira zai baka aljanna menene aikin da za su yi shine su je su yaki fi sabilillahi a kashe su kashe su ma a kashe su kuma Allah ya alƙawarin in sun yi haka to zai biya su da aljanna kuma na alƙawarin akwai shi a Taurat da Injila da Alƙur'ani kuma babu wanda ya fi Allah cika alƙawari Allah ta lace ku yi albishir da irin cikin da kuka yi wannan shi ne babban rabo wanda ya sai da rayuwansa aljanna yake so addini shi ya fifita a kan rayuwar duniya to shi ne wanda yake iya jihadi don ɗaukaka addinin Allah Allah ta'ala ya dukkan wa manya kulfi duk wanda ya yaki don ɗaukaka addinin Allah ko kashe shi aka yi ko nasara ya yi, to Allah ta'ala zai ba shi lada mai girma idan an kashe ka kai shahada Ka shahada fi sabilillah in ko din jaye kai kai nasara ubangiji ta'ala zai baka lada mai yawa hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari manzo Allah sama ce man takaffala man takaffala Allah lil mujahidi fi sabilihi in tawaffahu an yudkhilahu aljanna aw yurji'ahu ila maskanihi alladhi kharaja minhu bima nala min ajrin aw ghanima manzo sama ce Allah ta'ala ya lamunce wa mai jihadi don ɗaukaka addinin Allah idan ya ɗauki ransa zai shiga da shi aljanna ne in ya shahada a wajen to aljanna ita ce makomarsa sannan kuma idan ya dawo gidansa ba tare da ya yi shahada ba Allah ta'ala masa alkawari zai bashi ganima zai shi lada da yawa a lahira sannan kuma da ganima so da haka kenan babu faduwa ka banza imma nasru wa imma shahada ko kai nasara ko kuma ka je ka yi wato ainihin shahada wannan shine sakamakon jihadi fi sabilillah ubangiji subhanahu wataala cikin suratu ali imran yake wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun kai tamanin waɗanda aka kashe su a wajen jihadi fi sabilillahi wai matattu ne kai tamanin wannan suna nan suna raye a wajen ubangijin su Allah na azurta su rayuwa irin ta barzaku ko rayuwa irin ta lahira ubangiji ta'ala ya yi keɓance su da wannan falalan don karka yi tsammanin da aka kashe su a wajen jihadi sun shiga matsala a'a suna cikin farin ciki Allah ta'ala na azurka su sai suna ma yi wa wa'inda ba su zo ba ma murna suna musu albishir masu jihadi a bayansu suna cewa ku yi jihadin ku muna muku albishir ba ku da tsoro da fargaba na zuwa lahira a lokacin da za ku yi shahada kuma ba ku da cikin cikin na barin duniya haka na bi ni'matin min Allah suna yin albishir da ni'iman da Ubangiji ta'ala ya ba su da falalan da Allah ta'ala ya musu har ma suna cewa wayanda ba su zo ba su ma su zo su dage da jihadi don su samu falalan da suka samu babu wanda za a tafi lahira ya mutu ya shiga aljanna kuma ya burin ya dawo duniya sai wanda ya shahada za a tambaye shi me yake sai shi abin da yake so a dawo da shi duniya ya sake jihadi yayi shahada a sake mai da shi ya jihadi sau ɗari abin da yake bukata saboda irin karrama shi da daraja shi da aka yi a lokacin da yake shahada fi sabilillahi wannan shine tanadin da ubangiji ta'ala wato yayi wa bayinsa waɗanda suke jihadi fi sabilillahi wannan jihadin duk da wannan falalan da yake da shi amma idan baka mai da hankali ba zaka je kai jabun jihadi kuma ka shiga wutar jahannama ko zama na kai jihadin ba don Allah ba babu ikhlasi a zuciyanka kayi ne don hukunci haushi ko kayi ne domin ka nuna cewa kai jarumi ne ko kayi ne kawai don ka zuddi jini ka more idan kai haka maimakon ka shiga aljanna wuta za ka tafi don an tambayi manzala ta kuma mal jihadu fi sabilillah menene jihadi fi sabilillah ce fa inna adana yuqatilu ghadaban wa yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu riya'an ya rasu da ka samu wani fushi ne ma yake daukan kawai talauci ya masa katutu ya ji ba haɗin daɗin rayuwar duniyan gaba ɗaya ya shiga wani hali sai ce kawai aje a mutu a farar da ita kowa ma ya rasa wani bukunta ne ba ne ba kawai tun da shi ba jin daɗi gara a farar da duniyan ma kawai kowa ya rasa kawai sai je kama dukkan mutane kawai ya kama kashe musulmi to kaga wannan don fushi ba don Allah ba akwai wanda kuma yake don kishin kabila wato shi an taɓa sa ne kawai ba wai maganan ko kabilan tana da gaskiya ko ba ta da gaskiya kawai shi zai je ya taya su yaƙi kawai la yas'aluna akhahum hina yandubuhum fi na'ibati ala ma qala burhana wannan shi ma ba fi sabilillahi bane akwai wanda yake yi riya wajen a ce mutumin kirki wani akwai jihadi wani mutumin kirki ne to wannan shi ma ba ba fi sabilillahi bane manzala sama yace man qatala li takuna kalimatullahi hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah duk wanda ya jihadi karman Allah ta daukaka addinin Allah ya daukaka yayi karfi to wannan wanda ya jihadi fi amma duk wanda ya da wata manufa ba wannan ba to bai da latan jihadi kai alhaki ma zai samu a zamanin man za su ma an yi jihadi sabai sun yi jihadi munafukai sun shiga cikin su sun yi jihadi sannan aka zo ana ga manzala ta sama kai wane yana dukan kafirai wane yana kokari kai kage yanda wane yake daga kafiri ya soke shi nan ya ya tare wuyan wannan aka zo ana taya bonsa sai manzo sama ya ce dan wuta ne hmm, dan wuta ne a lokacin fa bai mutu ba sai sabai wani daga cikin sabai ce ni ko sina na duba mai zai kai shi wuta sai ya je wurin jihadin ya ga mutumin nan malam yana dukan kafurai wani kaburi da ya soke shi da mashi sai ya yi raki ya kasa haƙuri kawai sai ya sa wa kansa takobi ya farka cikin zai sa kansa ya kashe kansa ubangiji ta ala ya don haka ya kashe kansa shi kenan zai tafi wutar jahannama manzatu ta ce man kasala nafsahu bi hadidatin فهديدته في يدي يجأ na بطنه في نار jahannama, Khalidan مخلدا فيها duk wanda ya soki kansa da wani karfe ya kashe kansa zai tashi a wutar jahannama yana sukan cikinsa da wannan karfin yana mai dawama a wutar jahannama kaga a sai mutumin nan ba fi sabilillah yake yi ba kawai sukansa da aka yi kawai da ma shikenan shi yanzu ya kasa hakuri bari ya kare ta kansa kawai ya bata ransa wai irin ya yi fushin nan ne bari ya kare ta kansa to ai shahada ba shine kaje ka kashe kansa kanka ba duk wanda zai daura kansa bom ya je ya shiga cikin mutane ko kafure ne ko gidan giya ne ya je ya kashe kansa ya kashe kafure wannan ba jihadi ba babu irin wannan kalan jihadin a duniya a cikin musulunci a musulunci babu irin wannan ubangiji ta tulu wala taqtulu anfusakum kar ku kashe kawunan ku ba ta aka samu kuma an halatta mutum ya kashe kansa babu shi a qur'ani babu a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutumin da zai je ya kashe kansa da kansa da niyyar jihadi ai wannan ba jihadi yake ba sai da ake jihadi a musulunci ba sai dai kafure su kashe ka sai dai ka kuta kana ƙoƙarin ka kashe su su kuma suna ƙoƙarin kashe kan kai sa aka samu shahada kana kashe kanka shi kenan wuta za ka tafi shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai waɗanda kuma ba fi kabila suke burin su su samu abun duniya ne dama can yan fashi da makami ne karayi ne ba su da sana'a sai su je su shiga don su je su saki dukiyoyin jama'a su je su karɓi gari su kwaci dukiyoyin jama'a a fasa can a fasa can manzala kuma a zamaninsa an yi sha an yi an yi jihadi an dawo an zo ana hutawa sai aka sai aka dinga lissafa wayanda suka yi shahada sai a ce wani yayi shahada fulanun shahidun fulanun shahidun ai wani ma yayi shahada ina wani wani yayi shahada har aka zo kan wani manzala kuma ya ce kalla wallahi bai yi shahada ba dan wuta ne yace wallahi na ganshi ya saci wata abaya alfiyar ba irin wannan riga da ake yafa a baya ina jujjuyawa cikin wutar jahannama dinta da aka je aka duba kayansa aka buɗe cikin ɗan gwajinsa, sai gashi ya saci a baya ya saci riga tun ba ba ganima ba mutum wanda ya saci ganima wuta zai tafi da suka ce na shahadu annaka rasulullah mun shaida cewa kai manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam sai jihadin fasihin malamai ne suka karantar da shi fa sai fa idan an yi shi a tsarin musulunci za a samu falalansa ba za ka tafi jihadi ba sai da izinin iyayenka idan iyayenka sun baka izini manzala sama wani zai tambaye shi ta ya rasulullah ina son in tafi jihadi yace a hayyun walidaka iyayenka suna raye yace eh yace fa fihi ma fajai je ka musu hidima shine jihadinka ka musu hidima wani ya zai ce ya rasulullahi ina son na je na yi jihadi tare da kai na yaƙi da kai kuma abtagil ajira ilallah ina neman lada a wajen Allah amma na bar iyayena suna kuka ba sa son yi tafi wannan jihadin sai manzo Allah ya tambaye shi yace tabtagil ajra min Allah kana neman lada daga wajen Allah yace yi e. yace to kaje ka ba su dariya kamar yadda ka ba su kuka ba jihadi zaka je ma kaje ka ba su dariya ka faranta musu rai yafi da jihadin kuma jihadi fa tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai iyayenka suna kuka suna kuka jihadin da baka san ma wani iri kake ba ko ka je ka shiga cikin wasu jama'a baka san ma me su ba a je dai kawai a kashe wannan a kashe musulmi ma ake kashewa ba kafirai ba musulmi a je a jira kan wannan ko a hada da musulmi da kafiran duk ka je ka mutu baka san ma a biki a mai ka mutu ba manzara sama ya ce man qutila tahta rayatin ummiya yadribu barraha wa fajiraha wa la yuhashi min mu'miniha fa qitlatun jahiliya duk wanda je wani da bai san ma menene wani irin jihadi ake ba yana yaƙi ya kashe musulmi ya kashe kafuri baya kiyaye musulmi wannan yayi mutuwan jahiliya ba mutuwan jihadi wani wallahi mu tsaya mu addinin Allah ba abin da ya ji fahimtar addini ba ka ba garin gyaran gira wallahi zaka je ka cire idonka إذا لن يكون aunun من الله lil fata fa يجني ma yajni alaihi الله idan Allah bai taimake ka ba himman ka قريبا كيش za ta تعالى يتعيش ka ba kokari bane kai shi yanda Allah shi ubangiji ta ya tsara shi tare da sharuɗansa kuma akwai jagora wanda ya san addini shugaban al'umma ya ci zai jagoranci wannan jihadin tun a akan kafirai amma ana yin sa ba jagoranci ko ni jahili ne yake jagorantan ka ina jagoranci kun nasu fauban la sarata lahum wa la sarata idza juhaluhum sadu ti bai don jahili ne suka shugabantan su wallahi da su kai su su baro su ne babu shugabanci sannan kuma jihadin sai in ya zama na zai dauka jihadi idan zaka je ka tsokano ne musulunci ya shiga wani hali bayyana shi ma ya zama tashin hankali a zo ana ta kashe musulmi wallahi jihadin bai amfani ba da zawalu duniya a wani inda lamin min katara jirgin musulmi duniyan nan ta tarwatsa ya fi sauki akan a kashe ran musulmi guda daya shi sa malam jihadin sai an yi shi don ɗaukaka addinin Allah zai zama fi sabilillahi to duk jihadin da aka yi shi wanda bai ɗaukaka addini ba ba jihadi ba ne in dai an san bai zai ɗaukaka addini ba ko galibin za ku sha ba amfanin ku yi shi shekara nawa ana cutar da musulmi a makka shekara goma sha uku ana dukan musulmi ana cutar da su har manzo da sama an mare shi an buge shi an hana musulmi saka har suka kaura suka koma habasha me yasa ba a ce su yi jihadin ba saboda ba su da ƙarfi ba su da ƙarfi ba za su iya ba za a kurmushe su in abin ya fi karfi ka babu yadda ka iya ba ka da tanadin da za ka yi jihadi a wannan lokacin da ɗaukaka addini zai ba shi yasa ba a yi shi ba kaskantar da musulmi zai yi shi yasa sai aka haƙura lokacin da aka je sulhul hudaybiya kafirai suka hana musulmi su shiga su je su yi umra wasu daga cikin musulmi suna ganin ya kamata a je ko za a kare da sama ya ce mm, mm, kar a je me yasa ba mu da karfi amma lokacin da za mu shiga yana zuwa bayan shekara biyu aka zo aka shiga aka yi fatawa maka aka fatattaki kafuran inda a wancan lokacin aka shiga za a kurmuce musulmi su dubu ɗaya da ɗari hudu dubu ɗaya da ɗari hudu duk kafuran maka su jira a kansu amma bayan shekara biyu su dubu takwas suka zo suka shiga makka mutum dubu takwas mutanen makka suka kama gudu suka tarwatse suka zo aka kame garin gaba ɗayansa aka ci galba akan mutanen makka wanne ya zama sababin ɗaukakan addinin musulunci jama'a suka dinga shiga musulunci afwajan afwajan إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا jamaa جماعة suka dinga shiga musulunci irin wannan jihadin shine ake bukata a yi wanda zai ƙara musulmi izza musulmi ya zama abun tsoro a duniya a dinga shiga musulunci ta ko ta ina sai wannan jihadin mara ba da shi shine irin jihadin da Allah ta'ala yake son sa su yi amma idan ba za a samu wannan fa'idan ba ai da muguwar rawa maki tashi shi yasa a makka aka rayu shekara goma sha uku ba yi jihadin ba Sanda da aka dawo madina aka kafa daular musulunci to ilimi shine a gaba ka tsaya ka fahimci addininka ka fahimci addinin ka shine a gaba an tambayi manzo Allah sa sama wani aiki ne kowanne daraja yace as-salatu ala waqtiha sallah akan lokacinta sai aka ce sai me sai ce birrul walidaini sai bin iyaye daga ce aka ce masa sai kuma sai ce sai jihadi fi sabilillah sai ma ka jara sallan ta tana gaba da jihadi ka fahimci ma sallan ina tabbata maka tana gaba da jihadi sannan bin iyaye yana gaba da jihadi iyayenka ka sauke dora maka na hau ka nuna musu izza ko rayuwar ka kawai kake baka damu da su ba an faɗa abin ka zo maganan jihadi wajibi ne malamai su tsaya su koya mutane addini lafiya da tashin hankali kuma idan abun ya ومن فليق يشرون الحياة wanda suke mika duk amma mai

والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيراً ubangiji ta lati wa malakum la tuqatiluna fi sabilillah me ke damun ku ne ba za ku yi jihadi don ɗaukaka addinin Allah ba me yasa ku yi jihadi ku yaƙi kafirai don addinin Allah ya ɗaukaka me yasa ba ku yi wal mustad'afina min ar-rijal me yasa ba za ku yi jihadi don ku ceto masu rauni daga cikin mazaje ba wanda suke makka sun kasa fitowa ba su isa ma su yi hijiran ba za a buge su a hanya saboda raunin su ku jihadi musulunci ya samu karfi su iya fitowa daga garin makka su hijira su koma madina wani sa'i me yasa ba za ku yi jihadi saboda ceto mata masu rauni wanda suke zaune a garuruwan kafirai ana nan ana cutar da su ko musulmi ne wal wildani da kananan yara wanda ba za su iya yin hijira ba ku yi jihadi mana addinin Allah ya ɗaukaka su samu su samu ƙarfi su taho garuruwan musulmi me yasa ba za ku yi haka ba ya kamata ku yi wato jihadi shi yana ƙara wa musulmi izza ne yana ƙara wa musulunci ɗaukaka babu wata izza idan babu jihadi shi yasa abdullahi bin abbas yake kuntu ana wa ummi mana azar Allah azza wa jalla ni da mahaifiyata ina daga cikin wanda suka bawa Allah usuri muna da rauni aka bar mu a garin makka muna neman yanda za a yi mu fita su ne waɗanda Allah ta'ala ce الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها saboda suna nan suna da rauni ba a yi jihadi da za su iya fitowa ba da suke cewa ya ubangiji suna kawo Allah kukansu ya ubangijinmu a karijina ka fidda momin daga wannan alkariyar ita ce makka azzalimi wanda masu garin suka zama azzalumai suke mu suke ɗanɗana mana kuda suke cutar da mu Allah ka fidda mu daga wannan garin waje Allah na min dunka waliyan ya Allah ka sanya mana mai jibintan al'amuran mu daga wurinka waje Allah na min dunka nasira ya Allah ka sanya mana mai taimakon mu daga wurinka mu samu fita daga wannan kunci addinin ta ka yi shi ba a gani. abin da fidda masu sahabbai masu karfin masu kabar makan ai ba za iya addinin a makka bane sai an zo madina sai an ƙaura an koma garin musulunci to akwai masu rauni wanda ba za su iya koma ba suna kai kukansu zuwa ga Allah subhanahu wataala Allah ya ba su mafita su samu su je garin da za su bota, Allah babu tsangoma yanzu Allah yanzu kai garin da kake akwai wanda yana ka sallah akwai wanda yana ka faɗa la ilaha akwai wanda yana ka azumi ko zakkanka ko ka bayyanar da musuluncin ka fito ka ce kai musulmi ne kai aikin addininka akwai wanda ya hana ka yanzu wani uzuri kake da shi a wajen Allah ta'ala ga wasu na suna cikin kunci suna neman a kawo musu ɗauki don su yi addinin su yanda suke so amma kai kuma duk daman da ake bayarwa an baka kai addinin ka yadda kake so amma kai ne baka son yin addini son zuciyanka ne yake hana ka yi. ka biye wa ba baka yi za ka maji tsoron Allah sabon manzo ma da su suka samu irin daman da muka samu da ba haka ba jihadi shi yake ɗaukaka addinin musulunci manzo Allah ta sama yace rasul amri al-islam wa amuduhu as-salah wa zurwatu sanamihi al-jihad fi sabilillah kololuwan al'amari shine musulunci kololuwan addini jinshikin da ya rike addinin kuma shine sallah ko kuma kololuwan tozonsa kuma a dinga hango shi daga nesa shine jihadi idan ana jihadi to ana hango musulunci daga nesa sai da aka yakin bazar aka yaƙin badar aka gubda aka fatattaki kafurai daga nan ko ina a duniya aka dinga jin labari musulunci ai musulmi muhammadu da jama'arsa sun ci galba akan qurayshawa ko ina aka dinga yadawa wanda wane ya daga musu hankali har suka fito sau biyu suna son su ga bayan musulmi suka fito uhudu sun dauka za su kurmushe musulmin bai yiwu ba suka sake fitowa a azab suka yi taron dangi nan ma ba su ci galba akan akan musulmi ba to amma da sun so a ce sun ci galba domin haushin da suke ji ana cewa musulmi sun ci galba a kansu to jihadi ne yake kawo wannan jihadi yana ɗaukaka addinin Allah yana tallata shi amma yanzu ba maganar jihadin ba fa kai ma addinin naka yanda ake so ka bayyanar da shi kai kishin sa ka nuna kana kishin sa ma mm tsoro kake ji ba ka son ka bayyana addinin ka karaje kana da fitina kuma ba wanda ya hana ka ba wani abu kai wanda ya saba wa doka ba da dukkaninmu za mu ji tsoron Allah mu bauta Allah yadda ya kamata mu riƙe addininmu wallahi da musulunci ya samu ɗaukaka wani ma sai ya yi sha'awarmu mu kuma kafirai da za su ji tsoron mu ko ba mu ɗauki takobi ba wallahi za su ji tsoron mu saboda riƙe addinin mu da muka yi duk wanda ji tsoron Allah Allah zai sa kowane abu ya ji tsoron sa amma in kan maka ji tsoron Allah ba sai Allah ya sa maka tsoron kowane irin abu ko ma me sai ka ji kana tsoron sa saboda ka mu ji tsoron Allah mu koma zuwa ga Allah ta'ala sai Allah ta'ala ya ce allazina amanu yuqatiluna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 ubangiji ta'ala ce allazina amanu waɗanda suka yi imani yuqatiluna suna jihadi ne fi sabilillahi don ɗaukaka addinin Allah wallazina kafaru waɗanda suka kafurta kuma kafurai yuqatiluna suna yin jihadin su ne fi sabili tagoti domin bin tagotu tagotu shine duk abin da aka bauta ba Allah ba shedan yana daga ciki wato don su bi shedan su ɗaukaka harkan shedan shi yasa su fi jihadi Allah ta'ala ce faqatilu awliya a shaytan ku yaki waliyan shaiɗan masoyan in na kai da shaytani kana da'ifa lalle ma kirkin shaytan rauni ne idan an ko don ya nuna shi sadauki ne ko don ya huce haushin sadi ne fi sabi lillahi don ɗaukaka addinin Allah da neman yardan Allah wannan shi ne jihadi fi sabi lillahi suke yi duk da suke yi ne to kai ma idan ka kauce wacce hanyar kana yi ne don da'a wa shaidan shi yasa manzal su ce man qatala li takuna kalimatullahi hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah duk wanda ya yaki don kalmar Allah ta ɗaukaka. to wannan shi ne wanda ya yaki fi sabilillahi amma in ka don wata manufa daban to wannan kuma kana wani abu ne naka daban ba wanda Allah da manzonsa suka umurce ka ba sai ubangiji ta ala ce mu yaƙi waliyan shaitan su ne kafirai waɗanda suke bin shaitan shaitan yana zuga su don su yaƙi musulmi su ci galba akan musulmi ubangiji ta ala ce to kar mu yi wasa shi shaitan din kansa Allah ta ala ce ka yake shi inna shaytana lakum aduwwun fattakhizuhu aduwwa shi kuma yaƙansa da za ka yi a zuciyarsa ne za ka yaƙe shi don wasuwasi yake a zuciya yana yin wasuwasi a zuciya yana sa ka ka dinga sabon Allah to sai ka yaƙe shi ka kore shi a zuciyarka sannan kuma ka yaƙi waliyan shi saboda haka sai zamana shedan ba zai ci galba a kanka ba kuma waliyan shedan ba za su ci galba a kanka su batar da kai ba to sai ubangiji ta lati makicin shedan mai rauni ne sai na makicin shedan yake da rauni shine idan an kwatanta shi da kudura ta ubangiji ta'ala da karfin Allah idan Allah ta'ala bai ga dama ba wallahi shedan bai fi tigal ba kanka shi yasa ai da yace zai badda cikin zuciya ta tattu kuma Allah ta'ala ya ce masa inna ibadi laysa lak alaihim sultan illa man tabaka min al-ghawin bayina wallahi baka isa ka bada su ba sai dan ji ka daga cikin fatattu amma ina da bayina tatattu masu ikhlasi wanda suka mai da al'amarin zuwa ga Allah suke neman yardan Allah shi dan baka isa ka bada su ba shi yasa duk ma kirkinsa sai dai yayi yayi tasiri akan masu raunin imani amma ba masu hakikanin imani ba to da ka raunin shaidan ma kirkin shaidan mai rauni ne amma fa ga mu'minai amma ga wanda ba mumini ba to shaitan fa makircin sa yana da karfi don ya loba mutane da yawa kuma ya kai su ya baro su ya loba kafirai ya roka ma musulman ga suna suna ta fatikanci kuma shine yake me shine yake loba su sai an je lahira ya musu tawaye ke ni kan ban ce muku ku zo ku bi ni ba ku ne kawai kuka bi ni ban tilasta muku ba saboda haka abin nan kar ku zarge ni ku zargi kawunan ku saboda haka shi ne zai hudu sa. ya gaggaya musu maganganu ya ce to ba abin da zan iya yi da ku ni ba zan iya taimakon ku ba kuma ba za ku iya taimako na mu to kaga a nan bangaren makiti shi na da karfi to wani malami na jira cewa wato she makircin mata ya fi makircin shetan domin mata an ce inna kai da kunna azim wato makircin ku girma ne ku mata sai kuma aka zo shedan kuma aka ce inna kai da ne kana da'ifa wato makircin shaidan bai rauni ne to amma ni na cewa ba haka bane shaidan makircin shaidan ya fi na mace domin a nan makircin shaidan mai rauni ne in an kwatanta shi da kuduran ubangiji su ba wa ta'ala sai zama yana da rauni don bai isa kafin Allah ba amma makircin mata mai girma ne in an kwatanta shi da makircin maza ne namiji ya iya makirci shi ma ko ya iya yaudara da sauransu amma fa baka kai mace ba mace ta fi da yanzu za ta loka ka ta baro ka yin sunnan za ta gama da kai za ta gama da kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce walam ara abuna min naqisati aqlin wa jinin wa azhab li rubbi rajul hadir min ita kunna banga mai raunin hankali ba da addini wanda yanzu za ta tafiyar da hankali ne miji kamar ku ba kaga gama kenan yanzu nan za ta kai ta ka. sun halaka banu isra'il yace inna awwala fitati bani isra'il kanat fi nisa' mata su suka halaka banu isra'ila suka sa su suka dinga yin abubuwa na me na barna suka dinga yin abubuwa na barna to da kaga suna da me suna da makirci kenan innal uyuna allati fi ainiha hawarun qatalna thumma lam yuhyina qatlana yasrana dhallubbi hatta la haraka lahu wa hunna adhafu khalqi llahi insana to da ka suna kada mutum ya zama baya iya yin motsi baya iya yin motsi kuma su suka rauni a cikin halittar Allah to su za su iya maka makirci su loka ka kaje ka yi abu wanda ba ka yi niyan yinsa ba in ka ce musu za ka bata amma inda suka bambanta da shaitan, su kana ganin su kalli idon dai shi ma abun akwai makirci ta hanyar fiskar da za ka yi ba kun shi yana ganin ka shi da jama'a sama kai ba ka ganin sa zai je shiga cikin zuciyanka shi shiga cikin jininka yi ne adawa majaradin ya shiga ya zagaya zuciyanka mace za ka iya shiga cikin tsokanka ne da jininka so da aka shi amma babban maganin shaidan bai wani ita in shi nan ya zo maka ya kake ti ture shi nake a zuciya na in ya sake zuwa fa in ture idan mutane suna da kare sai karen yayi ta haushi ya za ka yi ita sai in kore shi idan ya sake to yace to har yaushe yace da za ka yi wa mai karen magana da Allah ta wa karen ka magana in yace kai ya taka masa tsawa sai karen ya juya ka kama tafiyanka yace to shedan yana da ubangiji da ya halitta shi ka roƙi Allah ta'ala ya tsare ka daga sharrinsa a'udhu billahi mina shaitanir rajim ina neman Allah ya kare daga sharri ɗan, don Allah ya taka masa tsawa sai kama hanya kawai so ne sai kyale ka bayan da ka iya da shi saboda baka ganin sa saka babban maganin sa shine addu'a ubangiji ta ya kare ka daga daga kuma ka tanadi makamai na na na ubangiji Ta'ala wato ku yaki waliyan shedan domin kaidin shaitan wato ainihin yana da rauni sai Allah ta lafi alam tara ila alam tara ila allazina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakata falamma kutiba alayhimul qital فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال ؟ لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا da Ubangiji ta'ala ya ce kaidin shaidan mai rauni ne wannan yana nuna kenan idan za ku yaƙi waliyan shaidan rundunan shaitan tsakani da Allah za ku ci galba a kansu domin dama da'iman rundunan ubangiji ta'ala su ne masu cin nasara amma idan sun yi fi sabilillahi in tansurullaha yansurkum wa yusabbit da in don Allah ku kai tsakanin ku da Allah Allah zai tabbatar da ku kuma ya baku nasara domin ubangiji ta'ala a suratul ma'ida ce wa man yatawalla Allah wa rasulahu wallazina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun duk wanda ya taimaki addinin Allah ya rike manzon Allah ta sama ya rike sunnarsa ya rike tafarkin muminai ya so Allah ya so manzon sama ya so muminai ya yi jihadi fi sabilillah Allah ta'ala ce rundunan Allah su ne masu rinjaye Allah ta'ala su ne Allah rundunan ubangiji ta'ala su za su rinjaye rundunan shaitan in kan ga in ka ga rundunan shaitan sun rinjaye muminai to an samu matsala daga wajen muminai ne su ne suka karya wata ka'ida sai Allah ya jarrabe su sannan a cikin suratu safat ubangiji ta lati wa laqad sabaqat kalimatuna li ibadina al-mursalin innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul galibun. Allah ta'ala yace kalma ta ta riga ta rigaya ga manzonnina la aqlibanna ana wa rusuli zan yi galba akan kafurai da ni da manzonnina Allah ta'ala yace su ne abun taimakawa kuma runduna na su ne wanda wato ainihin za su zama masu rinjaye haka idan an bi Allah aka yi tsakani da Allah to ubangiji ta'ala zai bada wato ainihin nasara sai Allah ta'ala ce alam tara ila allazina qila lahum baka duba kai duba zuwa ko baka san waɗanda suka ce qila lahum aka ce musu kuffu aydiyakum ku kame hannayenku ba wato baka duba wa'anda a makka aka ce ku kame hannayenku kar ku yi jihadi wa aqimu salata ku dinga sallah wa atu zakata ku bada zakka falamma kutiba alaihimul qitalu yayin da aka wajabta musu yaki idza fariqun minhum yakshawna an-nas sai ga wasu jama'a daga cikin su suna tsoron mutane wato suna tsoron kafirin ka kashe illa kamar yadda ake tsoron Allah au ashadda kashiya ko kuma wato fita wato tsoron Allah wato lokacin da ake makka akwai waɗanda suke ta burin ina ma saukar da ayoyin jihadi mu je mu fatattake su suna ta alfa ku kame hannayen sallah ba da zakka inda lokacin ba faranta zakka ba kuna tsarkake zukatanku shine zakkan kenan saboda haka ku dinga yin sallah ta kuna cewa a farlanta jihadi su su je su fata cikin kawai Allah ko fiye da ma yanda wato ainihin ake tsoron ubangiji ta'ala ko fiye da yanda suke tsoron ubangiji subhanahu wataala wa kalamma kutiba alaihim alqitalu idza fariqun minhum yakshawna an-nasa ka kayyillah aw ashadda kasha wa qalu sai suka ce rabbana lima katabta alaina alqitala suka ce ya ubangiji me yasa ka wajarta mana yaki laula akhartana ila ajalin qaribin ina ma ka dan jinkirta mana zuwa wani dan lokaci wai su mutu akan gadajen su kenan a jinkirta musu har su mutu akan gazajensu Allah ta'ala ce kul mata'ud dunya qalilun ka gaya musu dan jin dadin rayuwar duniya fa dan kadan ne wal akhiratu khairul liman ittaqa lahira ita tafi alkhairi fiye da wanda a wurin wanda ya ji tsoron Allah lahira ita tafi alkhairi fiye da duniya amma ga wanda ya ji tsoron Allah wala tuzlamuna fatila ba za a zalunce ku a hana kula don aikin ku ba ko da daidai da zaren da ke cikin sagon kwallon dibino wato anan ubangiji ta'ala yana ba mu labarin waɗanda suke marmarin zuwan yaƙi amma da yaƙin ya zo kuma sai gwiwansu ke sanyi sai suka kama tsoron kafirin suna ga ko ba za a yi nasara ba ko ba za a yi nasara ba da suke tsoron kafirin kamar yadda ake tsoron Allah ko fiye da haka har suna nema a ɗan jinkirta musu to shi yasa musulunci baya son alfahari malam ka ce a tafi jihadin man ayi ka zama ai sai daga ba kuma sai ka zo ka zama me ka zama abun tausayi manzo Allah sai ya ce la tatamannu liqa al aduwi fas'alu Allah salamata wal afiya fa idza laqitumuhum fasbiru kar ku burin haduwa da abokanin gaba kar kai burin jihadi kar kai burin yaki ya shigo muku ka roki Allah ta'ala ya baku zaman lafiya amma idan abun ya zama dole kuma kafuran suka zo kuma yakin yakan kama kuma yace ku yi hakuri babu yanda ka iya yanzu kan ta kama a ta so da galibin mai alfahari zan yi kaza zan yi kaza ƙarshen ta kuma idan abin ya zo kuma suka ga yana ta nokewa to ubangiji ta'ala baya son mu zama masu irin wannan hali duk wanda kuma baya son jihadin sai saboda duniya ne Allah ta'ala ce ka gaya musu dan jin daɗin duniyan nan dan kaɗan ne bai da wani kima duniya ba ta da wani kima lahira ita ce ke kima domin duniya za ta kare lahira kuma ba ta karewa ni'imomin duniya masu gushewa ne ko dai kana raye ka neme su ka rasa su ko kuma ka mutu ka basu ɗayan biyu ne kawai amma ni ba su dawwama ba amma lahira kuma madawwamiya ne in ka shiga niman har abadan abada hasanul basari da zo ya karanta wannan ayat kul mata'ud duniya qalilun rayuwar duniya ɗan kaɗan ne lahira ita ce ga mai tsoron Allah yace rahimallahu abdan sahibaha ala hasbi zalik Allah ya ji kan bawan Allah da ya yi yayi mu'amala da duniya kamar yanda take dinnan ya ɗauke ta ɗan kaɗan ce rayuwan ba wani abu ba da lahiransa a kan Allah ji kan irin wannan bawan ya ce wa maduniya kulluha awwaluha wa akhiruha illa ka rajulin nama naumatan fara'a fi manamihi ba'da ma yuhibbu thumma tabaha duniyan nan wallahi ba komai bane farkonta da ta. face mutum ne yayi mafarki a cikin mafarkin sai ya ga wani abu wanda yake so sai ya farka kuma sai ga abun ba haka bane sai kai mafarki ga kanan ka tafi makka kana makka kawai ka farka ka ganka a Najeriya ko kai mafarki wa maka miliyan biyar in ka farka ka ga baka da kobo a ka. kama haka duniyan take amma ba za ka gane ba sai ka je lahira sai ka gane a sai duk wasa ne abun fa a sai wasan kwaikwayo ne a sai duk abun kamar mafarki ne kaman dan ratsewa kai ka wuce ala innama duniya kaman ziliraqibin anako ashiyan suma fi suhhi rahibu duniya kaman wato matafi ne zai dan tsuguna ya dan huta wani wuri ya gaji sannan ya kama hanyar sai ya tafi duniyan ba komai bane yar kadanci to sai Allah ta'ala kuma ya mana albishir yace fa ba za a zalunce mu ba ko daidai da ƙwayan zarra dangane da ayyukan da muke na alkhairi za mu je mu tadda lahira za mu je mu tadda su a lahira shine ma'anan wala na fatida min kankanta abu in kai na aikin alkhairi to zaka je ka same shi a lahira cikakken lada ba za a zalunce ka ba ko daidai da wato zare da yake cikin sabon kullun dibino wani ma bai san shi ba bai taba jarrabawa ya cire zaren ba wani dan abu ne dan karami to kowanne Allah ta'ala zai zalunce ka za ka samu ladan idon kaje za a cika maka ladan ayyukanka cika ku kaje ka same su a lahira kuma abinda baka tamani zaka gani wani aikin kayi shi ma baka dauka wani babban aiki bane sai ka je ka samu tarin ladan sai sa ka kare na aikin alkhairi ko wani iri ne kai manzala ta kuma ya ce ubangiji ta ala ce ya ibadi inna ma hiya amalukum usiha lakum thumma uwaffikum iyaha man wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghayra zalika fala lumanna illa nafsahu ubangiji ta ala ce ya ku bayina ayyukan ku ne take kiyaye muku ana nan ana rubutawa duk abin da kake babba da karami sannan kun je lahira zan cika muku ladan ba za a tauye maka ba cikakke a kara a saki kara maka Allah ta ce duk wanda ya samu alkhairi a lahira sakamakon sa ya zama mai kyau ya gode wa Allah wanda ko je ya samu sharri kada ya zargi kowa sai kanka kai ka jawa kanka kai ne baka yi aikin alkhairin ba kai ka je kai aikin sharri sai ka samu sharri a fa'idinka kai ka jawa kanka shiga wutar jahannama da wahala a lahira ubangiji ta Allah ya kara mana imani da tsoron Allah la gyara mana halayen mu da ayyukan mu da imanin mu wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبي الكريم وبعد السلام عليكم ورحمة الله wanda ya ce malam ni ɗan kasuwa ne a wasu lokuta na sari kaya masu yawa akan farashi mai sauƙi daga baya sai farashin kayan ya tashi malam zan sai da kayan a farashin da na sare su na da nake saidawa na da ko dai a sabon tashin da ya sayar بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه والسلام عليكم ورحمة الله wannan eh, eh, in maganan shari'a kake nema ya halatta ka sayar a sabon farashi sai ce maka ya halatta sai ka dubu biyar kafin ka sai da shi a inda kake so shi ma dubu takwas ya halatta ka sai da shi dubu goma ka ci riba wannan halal malag ne amma in ka a wani farashi za ka sayar wannan kuma ya rage naka in ka tausaya mai saya sai ka sayar a tsohon ka sayar masa a tsohon farashi ka yi masa sauki kenan in ka ga dama kuma sai ka sayar a sabon farashi kaga duk wannan kuma ganin daman ka ne to amma yan kasuwa sai su ce ai in na sayar maka haka ni ma zan cika na sayo ne to ai za ka cika ka sayo wannan ba faɗuwa ke ba <laughs> ko cika za ka yi ka sayo wanda ka cika ka sayo shi kuma ribansa daban ne wannan kuma da za ka sayar ribansa daban ne wato ba na son su ɗauki cewa in ka sayar a tsofin farashi ka faɗi ne don hakikanin gaskiya ba ka faɗi ba don ka saya dubu biyar ne ka sayar dubu shida yanzu kuma ana sai da shi dubu takwas ai ka riba dai in ka je ka sayo na dubu takwas kuma sai ka sayar dubu takwas da ɗari biyar ko dubu tara wancan kuma ribansa daban ne amma in na saya zan yi ciko na sayar wannan fa ba faɗuwa ba ne ka san da wannan amma a babin shari'a ne abin nan hukunci na shari'a ya halatta ka ƙara me yasa za ka ƙara ka sayar a sabon farashi saboda inda kayan nan faduwa yi dole ka da ka sayar a tsohon farashi to anan ne kai asara sa dan kasuwa in ka na rage kuɗi asara yake yi in ka na ƙara kuɗi kuma ƙara samun riba yake yi in ka na ƙara kuɗi murna suke yi su yan kasuwa amma masu jari fa eh wanda bai da jari kuma <laughs> to kayan sa iguwa yake shi kuma in na ya kanta ta cika nan ta cika nan a zo sai a samu rabi saboda abin da zai siya masa kwaya biyu yanzu kwaya ɗaya zai siya to shi kuma sai masu sayan kasu dinga kaucewa ba sa shiga shagonsa amma in mutum yana da jari kuma to murna yake yi don zai siyo da a samu kayan sosai kuma sannan tsohon kayan zama zai sai da shi da farashi wanda yake mai tsada kaga dai in yi lissafi dai ga dukiyarsa ta karu ne so ya halatta ka kara ka sayar a sabon farashi din na'am wannan yake cewa malam wani dalili ya sa mazi ya fita a wandona sai kuma ban wanke wandon ba na ce na ajiye daga baya na manta sai na ɗauka na yi ta ibada da shi kimanin kusan sati guda na yi daga baya sai na tuno ya matsayin ibada da na yi maziyi ya ce to maziyi kama ai ba mani ba ne ɗaya maziyi ne ka yi sallah da najasa ne ba tare da ka sani ba saboda haka sallan ka ta yi duk salloli da ka yi a baya sun yi a yanzu ne kuma nan gaba ba za ka yi sallah da wannan wannan ba sai ka wanke amma inda mani ya gani to wannan kuma kenan ya nuna janaba ta kama shi bai wankan janaba ba yayi wa'annan sallolin dole yayi wankan janaba ya rama wa'annan sallolin amma ya tabbatar mazi ne sallar sa tayi don idan kai sallah da najasa baka sani ba to sallan tayi manzo sama yayi sallah da najasa ta kalmin sa malaka jure ya ga masa yace kuma ya ci gaba da sallan sa haka sallan kuma tayi na'am yace malam mutum yana azumi ya halatta ya hada yawun bakin shi to Allah wanda yana neman ya tsaro wa mutane aiki kenan to don haka ba za ka haɗe yawon ka ba ka shiga uku to saboda haka ya halatta ka haɗe yawo yawon bakinka kuma in yawon ya kare ma ya halatta ka yi kurkure bakinka da ruwa ka kurkugo da yawon in yawon ya kurkugo sai ka dinga haɗewa amma dai kar ka haɗe ruwan da ka kurkure bakinka da shi in ka haɗe ruwan kuma azumin ka karya amma in ka kurkure ruwa yawo ya dinga bubbugowa ka ci gaba da haɗe wannan yawon na'am ya ce mala ya halatta mutum ya yi karatun ƙur'ani a cikin zuciya baki baya motsi ya eh, to baran ce haramun ba ne amma dai ba ka da ladan karatun ƙur'ani sai dai kana da ladan tunanin abin da ƙur'anin ya ƙunsa shi ne ma'anan a zuciya don ka karanta a zuciya tabbas in ka san fassara za ka hararo ma'anan ka gaje zame maka wa'azi to amma in kana son ladan ƙira'an ƙur'ani kowane harafi ɗaya a baka lada goma to wannan dole sai harshen ka ya motsa ba wai an ce dole sai su ya fita ba amma dole su kawo cinta matsa don shine kira'a larabe baya cewa tunani kira'a wannan sunan sa tafakkur tunani shi kuma ladansa daban da zaka zo kana ta kallon alqur'ani kana tadabburin sa kana hararo ma'anan ma'anonin da yake kunsa kaga zai kara maka imani wannan ladansa daban amma in ladan kira'a kake so kowane ya rabi lada goma wannan kuma dole sai harshen ka ya motsa idan ya motsa ne za a baka wannan ladan shi yasa da za ka yi karatu a sallah ka karanta fatiha baka motsa harshen ka ba baka da sallah don tunanin fatihan kai ba kira akai ba kuma cewa akai la salata liman lan yaqra bi fatihatil kitabi babu sallah ga wanda bai karanta fatiha ba na'am mallai ce shekara nawa ne yake wajibtawa mutum yin azumi sai mutum ya kai shekara nawa to sai ya balaga kawai idan alamun balaga sun bayyana masa to zai zai dole ne ya azumi ko ke mafarki yana saduwa da mace mani ya fita ko kuma ya zama yana da gashin gaba wannan duk abin nan alama ce in mace ce kuma ko dai ta al'ada ko kuma wato ta yi ciki an aurar da ita bata balaga ba amma ta ciki wannan alamun daga shekara tara yin sama in sun bayyana shikenan mutum ya balaga in ko aka neme su aka rasa to sai mutum ya kai shekara goma sha biyar shine ya balaga in ya kai shekara goma sha biyar to yanzu kan ko babu wata alama dole sai azumi ciki sai kuma ya ci gaba da sallah wajibin sa ne mala ya halatta mu zubar da ciki don bukatar mu ko don alaman ganin wahala da zan sha wannan ai ba daidai bane wannan zubar da ciki ai ciki ni ma ta ubangiji subhanahu wataala da wa dan adam akwai wanda suna nan suna neman cikin sun rasa akwai wanda ya je har Amerika da Germany da ko ina bin asibiti ya kashe miliyoyin kuɗi domin ya samu ya haifu ko kuma ta samu ta haifu ta ciki ta haifu sai Allah zai baka wannan ni'iman kuma ka je ka zubar in kai haka ka buɗe wa ni'iman ubangiji ta Allah ba ka gode wa Allah mun da ya kamata shine ka gode wa Allah ka kula da wannan cikin har a same shi la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lashadid in ka gode wa Allah ya kara maka in ka butulce masa kuma sai ɗanɗana maka kudanka in kana ga kana da ƴaƴa ne shi yasa yanzu baka bukatan ta to kana da garanti ƴaƴan nan za ka riga su mutuwa ko su za su riga ka mutuwa in Allah zai ɗauke maka tsufa. tun ba su kai lokacin da za su amfane ka ba kuma daga bayan kuma in ka haifi ɗan ma za ka mutu kafin ya amfane ka haka shigar da kanka damuwa ko don wannan ya kamata ka tara 'ya'yan kuma 'ya'yan baka san wanne ne mai albarka ba wanda baka tamani sai zama shine zai amfane ka saboda haka eh, tara 'ya'ya abu ne mai muhimmanci arziki ne daga wajen ubangiji ta'ala gudun su kuma koyi ne da kafirai baya halatta na'am wannan yake cewa malam kai bayani akan cewa an ƙara lokaci na masu keke na fif za su yawo malam a yanzu haka fa idan muka wuce karfe goma innan polis suna kama mu hanya eto eh na gaya wa shugabannin keke na fi na in polis na kama su su gaya mini domin wannan tabbas ne gwamna riga ya kara wannan awa ɗayan kuma manya-manyan jami'an tsaro polis na yi magana da su sun ce an ƙara tun da riga an kara kuma babu hujja da wani polis zai je tare wani akan hanya ya ce wai zai zai karbi wani abu a wurinsa ko kuma ya ce masa ya ta doka matukar karfe goma sha ɗaya ba ta yi ba da haka su ji tsoron Allah su daina tare mutane suna su, kuma duk wanda suke tarewa a zo a kawo mana su a kowane division suke a kowane police station suke a zo a gaya mana za mu sa a yi wa DPO magana domin doka ta riga an zartar da ita an kara wannan awa ɗaya daga karfe goma sha ɗaya ne kuma su sun sani manyan su ko da haka wasu ne suke zagayawa kawai domin su je su suci jama'a ba wai ba su sani bane su ma sun sani ko da haka idan akwai masu yi a kawo mana sunan su kuma a gaya mana ba ma suna ba a daidai ina ake tare mutane kawai a daidai ina ake tare mutane za mu iya gane su wane ne kuma daga wani station suka zo shi kenan sai a ɗauki mataki a kansu amma wannan ba daidai ba ne zalunci ne mun nemi wannan alfurman saboda a walwala albarkacin wata ramadana kuma ba za a zo kuma su suna kuntatawa jama'a ba ko za ka za mu gaya wa manyansu idan har an tabbatar da akwai masu yi kuma za a ɗauki mataki a kansu Allah ta'ala ya samu dace wani ya turo takarda wai fassaran abin da kalmatu wa alqaha ila maryam wa ruhun minhu daga ce annabi isa kalmar Allah ne kuma ruhin sa ne me ake nufi da wannan abin da ake nufi da annabi isa kalmar Allah ne Allah ya halitta shi da kalmar sa ta kun yace kun kasance sai kasance kamar da Allah ya ce inna masala isa inda Allah kama masali adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun so da aka Allah ce masa kasance sai kasance shine ma'anar kalmar Allah sannan ruhi ne na ubangiji ma'ana ruhi ne daga cikin rayukan da Allah ta'ala ya halitta ruhi ne daga cikin rayukan da Allah ta'ala ya halitta amma shi bambancin sa shine wani namiji da sadu da mahaifiyarsa ba a cikin to da haka Allah ya faɗi haka ne don ya ɗaukaka darajar Ya ce kalman sa ne yace kuma ruhin sa ne ma'ana daga ruhi rai ne daga cikin rayukan da Allah ya halitta kamar yadda ya halitti ran annabi Adam haka nan kuma kalman Allah ne kamar yadda annabi Adam shi ma kalman Allah ne an halitta shi da kalman kun kasance shi ma ya kasance kuma ne mu haka ne amma Allah ta ya faɗi haka don ya nuna darajar annabi Isa alaihi salatu wassalam Allah ta ya kara mana imani da tsoron Allah masu bukata addu'a Allah ya biya musu bukatun sunan alkhairi وما لا يعني بقاتهم من الخير قبائع ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والأفاف والغنى اللهم برامتك أمنا وقفنا شر ما أحمنا اللهم اقفنا بحلالك عن حرامك وغدنا بحبك أما سواك سبحان ربك رب العزة أما يسفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين